daga nan birnin Washington da ke gundumar Columbia sashen Hausa na murya Amurka ke zuwa muku akan mitoci 60, 25 16. a birnin yamai da ke jamhuriyar Najeriya za ku iya sauraron mu a tashar VOA Africa akan mita 102.5. Sauran gidajen rediyon sun hada da amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da Dalol FM da kuma niyya da ke birnin Kwanni. sannan masu sauran mu a Ghana za su iya samun matashar FM ta alpha Radio da ke kuma si baya ga haka a yaushe muna nan a shafukanmu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na hantsi inda za ku ji cewa an buɗe wani taron ministocin tsaron ƙasashen da ke yankin Sahel a Abuja babban birnin Najeriya. Wannan taron musamman mun kira shi ne saboda mu tattauna tsakanin mu bisa ga matsaloli na ta'addanci da sauran ayyuka na asha. Sannan muna ɗauke da rahoto kan ziyarar da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya kai a jihar Bauchi domin jajintawa al'ummar jihar bisa iftila'in gobara da mummunar guguwa da suka afka wa jihar. Muhammadu Lalo ne yake jagorantar shirin tare da Ibrahim Kalmasi Garba wanda yanzu zai karanto mana labaran duniya. Assalamu alaikum masu saurari da fatan ana kan shan hantsi lafiya ga labaran. Ƙasar Turkiyya ta ce za ta maka haraji kan kayakin da ke shigowa daga Amurka na dalar Amurkar kusan biliyan biyu a matsayin martanin harajin da shugaba Donald Trump ya saka kan karafa da dalmar da ke shigowa Amurka. Ƙungiyar cinikayyar duniya ta WTO ta ce harajin da kasar Turkiyya za ta saka zai kai dalar Amurka miliyan 266 da rabi. kuma kayakin da harajin zai shafa sun hada da motoci da gawayin kwal da fefar rubutu da shinkafa da sigari ministan tattalin arzikin kasar ta turkiya nihad zebaci ya faɗa a wata takardar bayani cewa ƙasar turkiya ba za ta yarda dora mata abin da ya kira laifin matsalar tattalin arzikin amurka ba ya ƙara da cewa muna taka rawa ne wajen warware matsalar ba wajen haddasa ta ba ana shirin wata ganawa tsakanin shugaban amurka donald trump da shugaban rasha vladimir putin a cewar jami'an fadar white house rahotannin kafafen labarai sun roito wasu majiyoyin da aka sakaya suna cewa ana sa ran ganawar ta faru a watan gobe lokacin da trump ya kai ziyara turai shugabannin biyu na iya ganawa gabanin taron brussels da za a yi daga ranar 12 zuwa 12 ga watan yuli ko kuma bayan ziyarar trump zuwa burtaniya kwanaki biyu bayan nan mai magana da yawon majalisar tsaron ƙasa gareth mccoys ya aika da saƙo ta kafar twitter ranar alhamis mai cewa ranar 25 zuwa 27 ga watan yuli mai bayar da shawara ma ƙasa kan harkokin tsaro john bolton zai gana da ƙawayen amurka a london da rome da kuma ah, inda za a tattauna kan kalubalen tsaro daga nan kuma ya wuce birnin moscow na kasar rasha don tattaunawa kan batun ganawa tsakanin shugaba trump da shugaba putin din to fa a sha'afa ana shan labaran ne daga sashen hausar muryar amurka a nan birnin washington dc shugaban amurka donald trump ya gaya ma cibiyoyin gwamnatin tarayya su sake hada iyalan bakin hauren da aka raba su bayan da suka shigo kasar kan iyakar mexico ba bisa ka'ida ba an tsare kananan yara sama da dubu biyu bayan da aka raba su da iyayensu tun a watan afrilu yawan wato yawan suka wato eh, suka daga jama'a da kuma hotunan yaran da aka yada ta gidajen yada labarai da kuma dai matsin lamba daga kafofi daban-daban ya sa shugaba trump ya yi amfani da ikonsa na shugaban ƙasa wajen kawo ƙarshen raba yara da iyayen nasu. shugaban rasha vladimir putin da takwaran aikinsa na ukraine petro poroshenko sun tattauna kan batun aiwatar da yarjejeniyar zaman lafiya ta shekara 2015 wadda ta kasa kawo ƙarshen tashin hankali a gabashin ukraine a cewar jaridun ƙasar rasha Putin ya bayyana damuwa kan karuwar tashin hankali a Donbass da kuma farar hula da ke daɗa shiga uku saboda yawan hare-haren sojojin Ukraine da ke kai da ake yi akai-akai a cewar fadar Kremlin. An ci mai yarjejeniyar tsagaita wuta a Minsk a watan Fabrilun shekara ta 2015, to amma tashin hankali na daɗa ci gaba a yankin. inda mayakan bangarorin biyu suka yi ta saba majejeniyar tsagaita wutar da aka cimma ko kuma suke yin haka ma kulle yomin bayan kwashe shekaru hudu ana tattaunawa da kuma wani cikas da ya haddasa mace-mace kasar philippines na gab da kafa wata doka wacce za ta bayar da wani dan yanci ga 'yan awarin musulmi waɗanda ke tsibirin mandanao wanda ya daɗe yana fama da rigingimu dukkanin majalisu biyu na ƙasar ta philippines sun rattaba hannu kan juyi na farko na dokar kuma shugaba a rodrigo duterte zai rattaba hannu kan juyi na ƙarshe na daftarin dokar a gobe 23 ga watan yuli gabanin jawabinsa na ƙasa baki ɗaya bisa ga rahotannin jaridun ƙasar dokar za ta ba da 'yanci wa akalla ɗaya daga cikin manyan ƙungiyoyin 'yan tawayen mai suna ƙungiyar musulmi ta kwato 'yancin moro milf a takaice yancin zai hada da izinin amfani da wani yankin ƙasa a wani sashen mandanawo wato tsibirin da ke kudancin ƙasar. Ibrahim Kalmasi Garba ke ne karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To a Najeriya an buɗe wani taron ministocin tsaro daga kasashen da ke yankin sahel a Afirka a Abuja babban birnin Najeriya. da zimmar tattaunawa kan matsalolin da suka addabi yankin musamman batutuwan da suka shafi ayyukan ta'addanci da makamantansu daga abuja ga rahoton da hassan maina kai ne aiko mana Especially is supposed to be the Arab Spring. Mataimakin shugaban Najeriya kenan Farfesa Yemi Oshinbajo ke buɗe taron ministocin tsaro na ƙasashen Sahel da Sahara wato Sensat a nan Abuja, inda ke bayyana cewar tun bayan juyin halin da aka yi a ƙasashen Larabawa da kuma rushewar gwamnatin Muammar Gaddafi a Libya aka shiga rudani. Ƙasashe irin namu Najeriya, Mali, Burkina Faso, Niger suka fara fuskantar matsaloli na masu tsoron ra'ayi da 'yan ta'adda al'amarin da ya zamanto babbar barazanar tsaro ga wannan yanki. A nasa bangaren, sakatare janar na kungiyar kasashen Sahel da Sahara wato Sensat, ambasada Ibrahim Sani Abban ya yi tsokaci kan matsalar 'yan Boko Haram da yadda shugaba Muhammadu Buhari Najeriya ya jagoranci karya lagonsu a zirin yankin tafkin Chadi. Mataimakin shugaban Najeriya Farfesa Yemi Oshimban Obanjo. Kazalika ya ce, Abu ne mai karfafa gwiwa a sani cewar an cimma gagarumin nasara sosai wajen shawo kan matsalar ta'addancin 'yan Boko Haram. Hoɓɓasa da rundunar ƙasashen yankin tafkin Chadi ke yi ya dakile kazar-kazar ɗin Boko Haram ɗin a wannan yanki. an in the of the group of the Boko Haram group in particular. jim kaɗan bayan buɗe wannan taro ministan tsaro na ƙasar nijar mutari kalla ya min ƙarin bayani wannan taro ya ƙunshi eh, da harko zan ce mutanen ƙasashen sahel da sahara kuma taro ne na bakwai da aka saba shiryawa wannan taron musamman mun kira shi ne saboda mu tattauna tsakanin ƙasashenmu bisa ga matsaloli na ta'addanci da sauran ayyuka na asha da suke abkowa a cikin wa'annan wannan yankin na kasashen afirka kimanin kasashen sahel 25 ne ke halartar wannan taro yayin da kasashen rasha britaniya China da Saudi Arabia da kuma tarayyar Afirka da Majalisar Ɗinkin Duniya ke zaman 'yan kallo. Hassan Mainakaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria. Allah ya Allah haɗa mu a kanmu so juna manufar mu anan da mu tangana zama na mutunci da lumana kuma babu nifaka da hiyana sai ban girma kuma da lumana sabon tsari na afirka na kuru ma hakika gwarzo na yai mulki na babu hiyana ya ce kowa ya shigo gana da fare da baki. To shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya kai ziyara jihar Bauchi da ke arewa maso gabashin kasar domin jajinta al'ummar jihar bisa ibtila'in gobara da mummunar guguwa da suka afka wa jihar a ƙarshen makon da ya gabata. Kamar yadda za ku ji a wani rahoto da Abdulwahab Muhammad ya aiko mana daga baucin. shugaba muhammadu buhari da ya sauka a filin jirgin saman abubakar ta ba balewa sai jirgi mai saukan angulu ta lula da shi zuwa garin azare domin ganin yadda gobara ta yi barna wa 'yan kasuwa ga abin da yake cewa a fadar mai mataba sarkin bauchi alhaji rilwanu suleimanu adamu mai girma gwamnan jihar bauchi masu girma 'yan majalisar tarayya da na jiha masu girma sarakuna bauchi da 'yan majalisar assalamu alaikum saboda dalilin da ya kawo ni da kuma jajintawa da na a wutar kasuwa da aka yi na je na ga wurin ana iya cewa kasuwa ta kone kurmus da duk kusan abin da ke cikinta to allah ya mai da abin da ya fi haka kuma allah ba mu damana mai albarka sai a yi haƙuri waɗannan abubuwa sun fi ƙarfin mutum ya hana su sai da addu'ar da ake yi sukan zo da sauƙi ila da ba addu'ar musibar da ta fi haka Allah ƙara karɓa addu'an mu Allah ba da haƙuri kuma ida jajena ga sauran al'umma waɗanda abin ya shafa a gabansu Allah ya kiyaye gaba na gode kwarai da gaske gwanin bauchi barista muhammad abdullahi abubakar ya bayyana ziyarar da shugaba buhari ya kawo jihar bauchin da cewa ta soyayya ce. Abuja, Allah wa ta'ala da ya ba mu iko muka karbi bakuncin shugaban kasar najeriya president muhammadu buhari gcfr hakika tun kafin shugaban kasa ya zo mun yi magana da shi ya ce a yi masa jaje wa dukkan ilahirin al'ummar jihar bauchi da wayannan masifu biyu suka rufa da su bayan haka na kira sarakunanmu musamman wayanda wayannan abubuwa suka faru a ƙasarsu na isar da saƙo daga bisani shugaban ƙasar najeriya ya taso da tawaga ta musamman a ƙarƙashin ministan ilimi da kuma shugaban hukumar nan ta tallafawa wanda masifa ta rufa da su wato nema bayan haka shugaban ƙasa ya kira waya da kansa wa sarakunanmu ya musu jaje da ƙarshe shugaban kasa ya taso takanas ta kano wannan yana da nasaba da soyayyar da ke tsakanin shugaban kasar najeriya da al'ummar jihar bauchi ga baki daya wasu daga cikin shugabannin 'yan kasuwan sun yi tsokaci dangane da halin da 'yan kasuwan suka samu kansu ciki hatta ginin masu daga an rukuji kuma da sa'idu da kuwa manna a kungiyar tallafawa marayu da marasa galihu na akata gundon wannan itila'i da ya faru Eh, akalla eh, eh, ya ci akalla sama da shaguna ɗari biyar wadda sun cuta musamman na wadda suka fi yin asara su ne masu kayan abinci da masu ya diddika. sai dai muna kira ga 'yan kasuwa da sauran al'umma kowa ya tsarkake dukiyarsa a koma ga Allah. Ni ne mai Ahmad ya ba mu iya mutu sai da jama'a na kungiyar 'yan kasuwa na hajjari. Eh abubuwan da suka ba da mu abin shi dai Allah mai da mutane alheri don kashi biyu cikin uku na kasuwar ya kone gaba ɗayansa kuma yawanci 'yan kasuwar mu suna karuwa kayayyaki muna ɗan karuwa kayayyaki a Kano wani an fi mu a ciki sai mun sai mu kai kuɗin mu karɓo wani kuma ga abin da ya ya samu a mutane. A tun jiya ne dai shugaba Muhammadu Buhari ya koma Abuja. Abdulwahab Muhammad Mura Amurka daga Bauchi a Najeriya. ta yanzu karfe ukun dare ne da minti 14 a nan washington dc bari mu shakata da wannan waka manta ana tare ne da sashen hausa na murya amurka a nan birnin washington dc da fatan za a mana afuwa domin ba za mu samu damar ka muku shirin kallabi ba a yau a maimakon haka za mu gabatar muku da wani rahoto da majalisar ɗinkin duniya ta fitar wanda ya nuna cewa mutane miliyan arba'in ne ke fama da matsalar talauci a amurka sannan miliyan sha takwas da 18.5 ke fama da matsanancin talauci kana sama da miliyan biyar ke zama a yanayi na talauci jami'i na musamman a majalisar mai bincike kan halin kangin talauci da mutane ke fama da shi a duniya philip aston ne ya gudanar da wannan bincike inda ya ce cikin kasashen da suka ci gaba a duniya amurka ce kan gaba a rashin samar da daidaito a tsakanin al'ummarta gwamnatin amurka dai bata ce ufan ba dangane da wannan bincike kamar yadda za ku ji a wannan rahoto na musamman da wakilin murya amurka lisa schlein ta hada wanda ladan ibrahim ayawa ya fassara rahoton da majalisar ɗinkin duniya ta fitar game da tsananin talauci da kare haƙƙin bil'adama ya fitar da bayanin da ke cewa mutane da yawan su ya kai miliyan arba'in ne a nan amurka suke fama da talauci yayin da wasu miliyan goma sha takwas da rabi su ma suna fama da matsanancin talauci yayin da sama da miliyan biyar ke zaune tsumbul cikin talauci da sai abin da hali ya yi ranar juma'a ne ake sa ran a miƙa wannan rahoton ga kwamitin kula da kare haƙƙin bil'adama na majalisar ɗinkin duniya a cikin rahoton da wakilar wannan gidan rediyon ta aiko lisa schlein ta ce ɗaya daga cikin masu ba da sakamakon duk wani taron da aka gudana a zauren majalisar ɗinkin duniya wato philip alson ya bayyana amurka a matsayin ƙasar da take tana sahun gaba wajen baiwa ɗan ƙasa 'yancin cin gashin kansa sai dai ce manufofinta sautari yana ƙarawa mai ƙarfi ƙarfi ne yayin da yake tura mai ƙaramin ƙarfi cikin hali halin wayo ne Allah ya ce gwamnati da ke a kai yanzu wato gwamnatin shugaba Donald Trump ba abin da take yi sai kara tozar ta matalauta take yi domin abin da take cewa shine wannan marasa aikin yi da gwamnati ke tallafa mawa yanzu ta ce kowane sai miƙe tsaye ya nemi abin yi domin ko da suna da karfin da za su iya aiki amma saboda an shagwaba su hakan ya mayar da su raggaye akan haka ne ma tallafin nan da ake basu da ake kira food stamps da turanci wanda ake baiwa mara aikin yi wani tikiti da ke ba su damar karban abinci kyauta za a zarge shi sosai ya ce gwamnati ta ce waɗannan mutanen ragganci ya shige su sakamakon wannan kyautar tikitin abincin da ake ba su wannan yasa an kasa gane gaskiyan shin wane ne matalauci na gaskiya. The statistics that are available show that the great majority of people who, for example, are on Kirdiga ya nuna cewa ah, mutane da yawa waɗanda ake bawa kulawar lafiya kyauta da yawansu suna aiki wasu ko kuma kusan rabinsu cikakkun ma'aikata ne ko kuma wasunsu suna makaranta ne ko kuma wasu mutane ne ke ɗaukar ɗawaniyarsu ya ce kusan kashi bakwai ne kacal na ɗaukacin mutanen ƙasar ba sa aiki a cikin rahoton na alston ya jaddada cewa a cikin ɗaukacin ƙasashen yammacin turai amurka ce ke kaso mafi tsoka inda aka fi samun rata tsakanin mutane game da abin da ke shigo musu a matsayin kuɗin aikinsu a daukacin adadin mutanen kasar kaf gaba daya kashi ɗaya ne cikin 38 suke rike da tattalin arzikin kasar ya ce gwamnatin trump ta yanke kuɗin haraji da ya kai yawan dala triliyan ɗaya da rabi wanda kuma wannan masu ƙarfi ne zai shafa amma ba mai ƙaramin ƙarfi ba su kan matalauta wannan ba abin da zai musu illa ya ƙara durƙusar da su sai dai bayan mai wannan binciken na majalisar ɗinkin duniya ya kammala bincikensa ya shaidawa murya amurka cewa tuni ya miƙa wa gwamnati sakamakon binciken nasa yana cewa an kai bakin ganga game da wannan bincike domin ko wannan dama ce ya baiwa gwamnati na ta mayar da martani game da wannan bincike na kore ta gasganta ko kuma ta karyata. The US chose not to do that and since then there has not been any official response. Ya ce Amurka ta ke ta ce ufan tun daga lokacin da aka mika mata wannan sakamakon binciken babu wani jami'i ko hukumar ta fito ta ce wani abu game da rahoton musamman ma kafin a fi da ainihin rahoton na ƙarshe wanda kuma yanzu an riga an fitar da rahoton. tun cikin 'yan makonnin da suka gabata. A bisa tsari idan Alston ya fitar da sakamakon binciken rahoton nasa yakan miƙa hukumar ta kare haƙƙin bil'adama na Majalisar Ɗinkin Duniya wanda ita kuma ƙasar da rahoton ya shafa ana ba ta damar ta mayar da martani game da rahoton. Duk da yake Amurka ta fice daga cikin majalisar na kula da kare haƙƙin bil'adama na Majalisar Ɗinkin Duniya amma har kwanan gobe tana damar da za ta mayar da martani akan wannan rahoton a matsayin mai kula da harkokin ayyukan majalisar ɗinkin duniya wannan dai dama ce idan ta ga dama ta mai da martani ko kuma a'a. a gaida ladin ibrahim ayawa da fassarar rahoton lisa schlein yanzu kuma ga wasu daga cikin jaridun amurka da nazir ahmad hausawa zai gabatar sharhin jaridun amurka A cikin shirin sharhin jaridun Amurka na wannan makon za mu fara ne da jaridar USA Today. Jaridar ta rawaito labari mai taken mujallar Time ta buga hoton 'yar bakin haure tana kuka a kafar Trump. Labarin ya ci gaba da cewa dubban 'ya'yan bakin haure ne aka raba su da iyayensu akan iyakar Amurka da Mexico, inda mujallar Time ta ɗora laifin akan shugaba Trump da hoton da ta saka a bangon shafin mujallar. A wani hoto da ya bayyana a ranar Talata, hoton da ya yi shura na yarinya 'yar shekaru biyu 'yar asalin Honduras. tana tsala kuka inda kanta yake kallon sama da hoton trump yana kallon ta a ƙasa da rubutun da ya ce barka da zuwa amurka shahararren mai daukan hoton da ya ci gasar pulitzer john mo shine ya ɗauki hoton yar yarinyar a ranar 12 ga watan yuni lokacin da ya ga yarinyar tana kurma ihu yayin da jami'an kan iyaka ke tambayar mahaifiyarta a makalan da ke jihar texas jami'an hana ƙori da na kare kan iyaka sun tabbatar da a farkon wannan makon uwar da yatta suna tare amma duk da haka hoton ya zama wata alamar da ke kare zuciya a ƙasa baki ɗaya na lamarin da wasu iyalan ke fuskanta yayin shigo wasu amurka ma'aikatan Times sun faɗa a wani jawabi cewa sun zaɓo hoton ne ya zamo a bangon shafin mujallar wanda suka kira wata alama ƙarara da take nuni da muhawarar da ake tafkawa amurka kan bakin haure sai mu leƙa jirgin washington times jaridar ta rawaito labari mai taken 'yan majalisa sun ɗage fafatawa kan dokokin bakin haurayya zuwa ranar juma'a labarin ya ci gaba da cewa shugabannin majalisa na jam'iyyar republican sun ɗage kaɗa ƙuri'a akan zaben dokar bakin haurensu har zuwa ranar juma'a bayan masu tsatsauran ra'ayi sun ce dokar ba za ta samu wucewa ba duk da haka za a yi muhawara akan dokar a ranar alhamis amma ba za a kada ƙuri'a ba yayin zaman majalisar amma kuma 'yan jam'iyyar republican na shirin fuskantar wata rashin nasarar daga bangaren masu sassaucin ra'ayi da suka fita daga zaman majalisar da masu tsatsauran ra'ayi da kuma 'yan tsaka-tsaki sai mu leƙa jaridar new york times jaridar ta rawaito labari mai taken pentagon ta buƙaci shirya gidajen da za a saka 'ya'yan bakin haure kimanin dubu ashirin labarin ya ci gaba da cewa pentagon na shirin duba yiwuwa da kuma wurin da za a gina gidajen da za a ajiye 'ya'yan bakin haure su kimanin dubu ashirin da ba sa tare da iyayensu a barikin sojojin amurka a cewar mai magana da yawun pentagon din a ranar alhamis a wani bayani da pentagon din ta bayar lieutenant colonel michael andrews ya ce jami'ai daga ma'aikatan lafiya da kuma kula da al'umma sun ziyarci barikin sojoji har guda uku a texas da kuma guda ɗaya a Arkansas. Sakamakon buƙatar mazaunin wucin gadi da gwamnatin Trump ta yi na ajiye 'ya'yan bakin haure da suka shigo Amurka. Sharhin jaridun Amurka na wannan makon kuka saurara Nazir Ahmad Hausawa daga sashen Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC ke cewa mu zama lafiya. Yanzu kuma sai wasu daga cikin ra'ayoyin da kuka bar mana akan na'ura. Assalamu alaikum sashen Hausa BOE America. Mai magana Alhaji Abubakar Muhammadu Illela. Yan majalisar Najeriya Buhari ya muku da kuka so. Sai mun gani in kuna bana yi mana aiki. Tunda shekara cikin ta uku ake ba mun talaka aikin koyi don Allah ku bari Buhari ya yi aiki ya aiki. mu ku bari kasar mu ta zauna lafiya na gode. Assalamu alaikum BOE Hausa sunana Muhammad Sani da Barani Mashegu Local Gannan Niger State. muna jinjina da jin daɗi bisa ga irin ziyarar da shugaban ƙasa muhammadu buhari ya kai a bauchi na da itila'i na jarabawa da allah jirage su na masifa mun yi farin ciki da irin kai komen da shugaban ƙasa yi da zuwa maganar na irin su bisa ga abin da ya same su ya jajanta musu hadda ma ban sai da yin hawaye irin na shugaban ƙasa to muna fatan shugaban ƙasa yadda kai nuna baƙin cikinsa da yin hawaye da mutanen da ibtila'i wanda Allah ya garfe su mutanen bauchi to haka muke son shugaban ƙasa don Allah don zakin Allah a wayo mutanen da suka tashi daga birnin gari zuwa Kaduna wannan ibtila'i na mutane ma yana haddabin mutane don a halin yanzu an kama wani bawan Allah wanda yake ma wallahi a gidansa ba dubu goma kuma ba ya abin da ma da ake su babu shi yanzu yana hannun waɗannan mutanen kuma an tafi an ba da miliyan za a Malala yanzu kuma ga labarai a takaice. To a takaice kasar Turkiyya ta ce za ta maka haraji kan kayakin da ke shigowa daga Amurka na dal Amurkar kusan biliyan biyu a matsayin martanin harajin da shugaba Donald Trump ya saka kan karafa da dalmar da ake shigo da su Amurka. Shugaban Amurka Donald Trump ya gaya ma cibiyoyin gwamnatin tarayya su sake haɗa iyalan bakin hauren da aka raba su bayan da suka shigo ƙasar ta kan iyakar Mexico ba bisa ƙa'ida ba. shugaban rasha vladimir putin da takwaran aikinsa na ukraine petro poroshenko sun tattauna kan batun aiwatar da yarjejeniyar zaman lafiya ta shekara ta 2015 wadda ta kasa kawo ƙarshen tashin hankali a gabashin ukraine a cewar jaridun ƙasar rasha putin ya bayyana damuwa kan ƙaruwar tashin hankali a donbass da kuma farar hula da ke daɗa shiga uku saboda yawan hare-hare da sojojin ukraine ke kaiwa a yankin a cewar fadar ta kremlin an cima yarjejeniyar tsagaita wuta a minsk a watan fabrairun shekara ta da sha-biyar, to amma fa tashin hankali na daɗa ci gaba a yankin inda mayakan ɓangarorin biyu suke ta saba ma yarjejeniyar tsagaita wuta kulle yomin bayan kwashe shekaru hudu ana tattaunawa da kuma wani cikas da ya haddasa mace-mace kasar philippines na gab da kafa wata doka wacce za ta bayar da 'yanci ma 'yan awarin musulmi masu sauraro da aka kawo karshen shirinmu na hantsi a daidai wannan lokaci amma da misalin karfe hudu a agogon najeriya nijar da kamaru da chadi wato uku kenan agogon ghana za ku ji wata tawagar abokan aikinmu allah da wasu sabbin rahotanni idan ana so a sake sauraron wannan shirin da ma waɗanda suka gabata da kuma kallon labarai cikin hotuna da bidiyo za a iya zuwa shafukanmu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com za madadin shi ibrahim kalmasi garba da ya taya ne gabatarwa da solomon abu da ya haɗa shirin baki ɗinsa sai injiniyan mu john ellison mahmud lalo ke cewa a wani lafiya daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc salamu alaikum